ga daga can gun eh. wajen wancan yashin eh. zuwa wajen waccan rijiyar eh. zuwa da muka fara shigowa ta goyon nan duk gona ta ce ta iya ka ta kace? duka ah, yadda kake so to yau ina ga buhu uku zan diba buhu uku zan diba inda muke shi ba bulaki mu ba wanda zan samu zan samu bulaki mu yau sawu uku zan sawu uku sawu uku ba damuwa dai kaga eh? bari mu fara wala to ka san abin da nake so da kai yanzu ba dan jigun yafin nan na albasa oh, ka san ai kafin damuna ta higo muna dan yin yafi ba in je in dawo okay to kai sauri saboda kila kafin ka dawo na cika buka ko sai ne karkanin mota wannan ai gulaki ba ku zan samu bulaki Thank you. haka kana faduwa wallahi dallahi ni fa ne he sau he sau he sau ka faduwa kana ji ba ai na je gonar ka ta gangare dama kai nake nema ban ganka ba na je ta nan yammaci ban ganka ba eh. to shine na gangaro nan eh. to ga ina same ka alhamdulillah ice ku dai lafiya yanzu na baro gonar ka tudu eh Yusuf boy yana can yana takan ma balaki ma all a gonar tawa a gonarka yana can yana ta hakan ma bulaki man ya ma wani jibgegen rami da wani jibgegen buhu ya zo don haka shine na zo na gaya ma saboda amana a je a yi maganin sa a gonar ta yake haƙa bulaki man a gonarka wannan ba abun bari ba abin zan bar shi bane wannan ba hukuma ce za ta raba ni da shi ba wannan ni ni ni zan yi maganin shi Olkwana. Kai da waye? Wannan da kake gani shine mai gonan nan. Shi ne haɗin mai bulaki man bai saka ba. Dan haka shine na je na gaya mai yanzu ya zo ne domin yayi maganin ka. La ilaha illallah. Olkwana haka zami da kai? Oh no. Wannan shine yake haka mun bulaki ma gona? Gashi ka ga da ya cika. to ai ni haka kace mu haka yace mu wannan gonar sa ce ni ban san ka ba kan ma kan ma ka nuna ka sani alkona aka mun black ma gona wallahi ba haka muka yi ba wallahi tahowa ne zan taho zan zan je ɗiba black mai yace gonarsa yanzu haka za ka mu alfana ashe tare ba amana gida sai gida wallahi wallahi wallahi